kaɗan ku ɗan santa wai kai yanzu bakin ka ya mutu ne gaba ɗaya ai eh tun da shagar ne an ga an ga ne ka ɓoye ka koma bayan fila asali ai ana haka kake a farari ga cikin gudu wata nawa ka fito fari mana zauna dinga ganin ka in bai ma wajen wani kallo ba karshen ka je ka ne nan tabi layi na uku ya ban dan shi ba fa daga inda ka tafi ko na ya kai bayan na koma ko faɗi wani li'an na inda shafi da na hamsin da uku ne ba ai ba na yi aka kwana ai ne ba na aka kwana ku duk da za a tashi توضعت شنو فما الخطر ko fa matar wannan za ta shi ko to shi kenan daga nan ina ne sama da girga daya uku wa da layi na farko in dai layi uku ne daga kafa ai sau ne ai oh, daga sama ne za a kirgo kawai biyu uku na gan shi haɗi haɗi dambar والنفس اقرأ زي ما بدنا جوه النفس في عرض القلب هو فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان ثم هي مثلا تو والنفس في الارض في ارض القلب شيري ذاك دوبا دجا باين كان مثلا تتلاصو ذاك تي اذن اصل الفساد كله في آه، من قبلها يجيء قبلها وتي فجت لانها هي آه، بذر الشيطان شيوه خواطر فجت هذه ايه من ايه ايه من شيء مني والنصر في ال... في و... آه... آه... بما احد ايكي بوانا قمان في تبشيطة كتيري تبعبو ايتا هذا بالنصر تكي ماذا تعلمه آه... فإن أصل الفساد كله وأصل الفساد كله من قبلها بدفع جفا جني يجيئوا لأنها يعني الخطرات كده هي بحر الشيطان والنفس إلين شيطان إلين غير إذا كنت في أرض القلب أبوانا روسيا شوف in eh, kaga dama ka barta in kaga dama ka abin ka eh, tun da za ka fi daidai domin dai wancan da aka fashe nan sai ya ka wannan saka ma wata sabuwar magana ce daga in ka bashi nan eh, a bashi akwai a bashi haka li'annaha hiya dazaru shaitani wan nafsi fi ardil qalbi sai ka fashe nan in ma wacce ta tsakiya ma ce da ta gabata ɗaya ma kawai ya yi daidai ya zama wacce ta karshe ita ke daidai eh misalin na gane nan da aka ce a cire wannan da aka fa a shaitanu kuma to dama gaban nasu ba a fa ba ne yake cewa a fa to an cire ta duka gaba daya karatun anan take inda kuma take ya ji'u min kibali ha ya ji'u daga nan babu wata kuma ta fi arzil kalli saboda irin waɗannan wuraren tsayawa in ba so aka ciyar ba sai ga magana ta ne mata shi kenan ko ka na fa'in kulta shi ma kaga wannan kamata ya ce an ciro fa'in kulta din nan an tura layin nan gaba an sake daga baya sai da bari turu ba kai ba na duk yana da nan ni ce ni kaje ka dauko wancan koyi <laughs> sai an an sai ke fama ana kure ka a kan da ga ke ita ina littafin bai ɗauko ba fa'in kulta babu shakka ana ka dole za a samu ka فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر kaga magana ce ne zaman kanta ta fi daɗi idan ka ainihin ina hanyar da zan kare kaina daga sake-sake tun da nima na gamsu sake-saken nan shine sharri dukkan sharri to yanzu ina hanyar da zan samu in kare kaina daga sake-saken nan sun yi wani tukali da dafa kafaken nan wannan ba shi ne na annabi ce fa kada fa alfa an azimi fa ya yasirun kama yasara liman yasarahu Allah qultu asbabun idda ai hanyoyin kare da ainihin sake-sake suna da yawa la'alla in ka samu duk wacce sai maka kamar magani ne maganin da ya makafi ne magani ahaduhuma aduha alilmul ilmu al-jazimu rabbi ta'ala kada fadin kujiya ainihin ilimi tabbataccen ilimi da kallon Allah da nazarki da kallo ittila'i hange da kallo ila qalbika inda ka san Allah na kallon ka ba ko min tambaya jiya akan wannan bai zo ba ƙarshen shin ji maka yanzu misalin ka ɗauka eh, ni ka san ba kowa ne ba ban da aljanna ban da wuta da gaya ma an ka koyo wani wuri ni da san zan je kulo ka ba sai yanzu in ina kallon ka ba za ka iya aikata wani mugun abu tun yadda za a yi bayyewa yanzu kana gabana ka ɗaga ido ka kalli wata yarinya ka sake kallon ta na ne fa kawai nake kallon ka ba ka iya kallon ta to amma inda misali eh, ne zaton ka Allah da kana da imani Allah na kallon ka ta ina za ka kalla dole zai ba ka haƙe-haƙe kuma inda kana da imani yana da imani ka da ka in yana da imani Allah na kallon wannan kokon zuciyar da ya sake saken nan kai mutum ba zai ba ba zai saku ba a yi sa ka gane ya su ya sha imaninsa jarida da garin su ba hasali shi bawa ne matan nan yarinyar nan matan minista ce tare suke kwana tare ake kaza ita san yadda ita ta yi kaza amma dai ke yasan Allah na kallon zuciya sai gidda ta hmm? dole ne imani shi sa a samu imani shi da zai ce zuciya mutum mana shi ne komai har imani ya shiga cikin zuciya mutum ya samu amma duk abu da za ka karanta duk ibadodi da za ka yi duk menene da za ka kai duk a sama ne shafawa ne da ka sha ba na da mini bai sha'uwa amma wanda ya wanda mutum ya kurɓe shi shiga cikin zuciya an nama. sai dai wannan kushin da muka ɗan gane Allah ka taimake mu mu raine shi a cikin zukatanmu shi da al'ilmul jazimu tabbataccen sani da ila'in rabbi da hangen ubangiji ala, wa nazarhi da kallon sa ila qalbika wa ilmihi bi tafsili da sa da ɗaya bayan ɗaya kawafirka yanzu da gani ba ko mota sai ka san za ka ɗauki malam daga cikin malaman ka ba ka yadda akwai kira a ciki hmm? daga buga goro da abokina sai muka shigo mota fa za mu je wani wuri shi kenan sai na ce masa ta na danka da kafa kafan sai na ɗauka abba da ya kalli wani wuri ya fuskanci ba na kallon shi ya fizge. Sasha, me haka? yace ni maka karatu sannan kuma za ka biya da kaje je ka bi shi a kyauta ni in yi karatun ka sha wahala sai na ga ɗaya ina ta dariya ina ta dariya sai da muka rabo ce kiɗa ne a ciki kiɗa ne a ciki ba kiɗa ne a ciki to kaga wannan da ke tsoron Allah to amma inda misali to ne zan ba zuciyarsa da yana tsoron Allah kai ai ba da mai aje kasa cikin kidan kuma malamin ne bi ma'anar kalimi amma akan haka yi kuma ta mai fara cikin zai kasa da ta saboda kana nan kuma mai mai wannan al'ilmul jazimu bittila'in rabbi ta'ala wa nazarhi ila kalbika wa ilmihi bi tafsili khawatirika هذا يمنع الخواتر الثاني حياؤك منه جن كنيا الله kana da duk abin zai kuma abu ɗaya dai za ka ɗauki wanda kake jin kunya a cikin motar ka to ba ka yadda ka ajiye wani wani danne ko danne danne ba ka san wayar ka ta shiga cikin hannun kowa da kowa duk inda ka san wannan kiɗa ne in an sa kiɗa an yi sai a kulle in an sa kiɗa an sa kiɗa sai a kulle in an sa kiɗa an sa kiɗa sai a kulle dan karamin alhaki dan dole dole in ya ɗauki hansa ɗin bai iya gano ne sai dai ran da Allah ya haɗa ka da mu dan uwan ka zai kwance yana zuwa yana kan inda makullin yake sai ya doke makullin ya tarwatsa to haya'u ka daga wanda ibar misalin shi ya wuce kato wanda ya ɗebi kaɗe kaɗe ya fara hamsa ɗin sa ya ɗebi mata ya fara a wani kwanan a wani lungu wanda yake magana da su ga inda ya da su magana ga inda ya tara ka ba to kaga wannan wannan ba wai wannan hansa ɗin Allah ya san abin da ke ciki ba ya san abu da ke cikin zuciyarka muna da hanyar da za mu yaƙi wani abubuwa mu kawar da su in dai da imani babu yadda za ka tara wani abu a hankali ɗinka to ballantana maganan da ake ma da imani ba su shiga cikin zuciyarka sai dai mun kafa yadda za mu karanta da mutane wannan mun rafa ko saboda mu muna aikata wani hisa aka kafa dabarar da za a yi rashin gaskiya kan rashin gaskiya cuta kan cuta asalisu na uku ijilazu kalahu an yara mishila tilkal khawatiri fi baitihi alladhi khalaqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi girmamawanka da Allah tabaraka wa ta'ala an yara mishila tilkal khawatiri kada ya ga irin wannan sake-sake fi baitihi a gidan shi Allah na da gida a cikin jikinka Allah na da ɗaki ina ne ɗakin Allah jikinka zuciya ɗakin shi ne ban sai zauna ciki dole duk yadda za ka rayu ka cire bako daga ɗakin Allah yau ka dubi ka idan ma eh, ko da ke akwai ai ya a ciki mafi yawanci kuma suna da ɗakinsa na daban ba wanda zai shiga ciki ko ɗan shi in yi shiga sai zai tsaya daga gefe ba bai na kwana in an neme ka ka shiga in an ce ka fita ka fita in zai fita da makullansa har ba mai shiga sai shi to Allah yadda ya halice ka ya halice zuciya ka kawo wani shi kun ji? Lallaka dole ku gane ko ba ma ji aiki. Hmm? yanzu ku a zuciyar nan malam ne ba a ciki hmm? wanda bai kamata ba ka ko ni yanzu ka kawo min ba ka ce zai kwana nan a ina zai kwana nan ya ba lokaci bai ba ka jira in mutu na mutu komai ma guduwa amma yanzu ba wanda zai kwana mana ko da za mu kwana tare na koma ta yanka shi inda zan kai shi in je mu kwanta a can mu kwana tare amma ba nan ba to ko ya za a yi in sa wani Allah a cikin zuciyarka ba dan rashin imani ba ko kuma gafala na gafala na rasana hatta ya hakkafa wani wanka a ciki hakkafa wata soyayya a ciki hakkafa san dukiya a ciki hakkafa son duniya a ciki hakkafa wani sake-saken da baka yadda wani ma idan kana saka duk a ɗakin Allah Allah ka ba mu tsoron ka ijilaluka lahu girmamawanka gare shi an yara misila tilkal khawatiri ya ga ire-iren waɗannan sake-sake fi baitihi Allah zai ku wanda ya halice shi ne bai ma'arifatihi don a akan Allah aka halice zuciya wa muhammadu ya so Allah haka kare الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك tsoron ka daga Allah kada mutuncinka ya zube a idonka da waɗannan fage-fage hmm? idonka ya zube yanzu ko mutum na jin tsoron idonka ya zube a gaban jama'a sai a ce a ga ɗakinsa wata ta fito daga ciki ko ya kace sai kai kokarin da kana nuna mutane wanke ce fa hmm, wancan ce ta ba ta karbi ka ba wanke ce ta rora ta karbi kaza gudun a ce an ganka da wata ai annabi ma ba ya yi ba safiya ce ta rora ta gaishe shi yana kafe ko ta kawo masa wani abu shi kenan sai ya fito yana kyauta to an je gida ai kaza ai kaza magana zai tsakanin miji da mata shi kenan ta tafi sai da wasu an fara wasan shi a kwana suka da annabi da mace su suka rubuta suka kewaye kai kai kun suka ce a'a a'a suka dawo jikin suna cewa safiya ce bintu huyai suka ce subhanallah subhanallah ya rasulullah ba muna tun tantance a'a shaitan ya jiri mai bin adama majarar dali yanzu wani a zuciya ta sai tafi ce ya ga annabi da wata balle kai malam sun ka yafa kanka ko ka kana alhaji ba maganan ka ce ai daliba ta ce wannan shi ɗan ya kala maka tsatsan yadda za ka da alhaji ya ce wannan yar abokina ne ai kaza kaza ko yar wani ne kaza kaza mm, mm. yanzu ba an yi wani tsakanin aboki da aboki ne a nan abin nan din abokinsa ne yi nike neman yasa shi kuma ce a a kan haka ina jin ya kwaje ya je ya juya mata tunani ko zai sana faɗa da wani yana yi dangi aka yi auren dole shi ko ita ba a isa ba yana da kuɗi shi ma yana da kuɗi aka juye aka kashe auren aka ne aka dawo da ita ta kai ita aka ko ba a isa ba mutum mutumin da aka je da shi shi kabutuwa yi to kuma karshen kan nabiya za ka sana aure da shi ne za ku a ganka da yar abokin ka an yi abin tun mutane ko yar abokin ka malamin ko yan ce a a karwa kan kafiri ya ka yadda a ganka da wata to ba wannan ba a ce yau zuciyar cikin zuciyar takin Allah Allah ya ga irin wannan abu a cikin zuciyar abu ya yi muri. sau ku kamin an ta kuɗa ka da idon ka ya zube mai ainihi بتلك الخواطر الخامس إيثاره إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته إيثارك له zaɓin Allah da kai da ɗaki ka fifita shi da ɗaki ba zuciya ba ai ka kan fifita mutum da ɗaki misalin kila kana da wani club eh, ɗin da kake kwana sai ga mahaifinka ya zo kafin ka da kifin da ka zuba a ciki ka ce ba komai mahaifinka ya da ciki shi ya fi cancanta da nan wurin tun da babu kowa a ciki komai akwai a ciki ba wai kwana nan ba ta zaɓe shi da ɗakin shi da ka koma ko ɗakin ka ko ka koma wani da wanda bai kai wannan ba ta zaɓe shi da ɗakin tun da ka zaɓe shi da ɗakin na mai na kama masa bako. gaba da ka zaɓi Allah da wannan ɗaki Allah ke wannan ɗaki yake so zuciyarka yake so ka so shi kaɗai ka girmama shi kaɗai wanda za ka so sai dai ka girmama shi saboda yana girmama shi shi za ka sa a ciki wannan ya isa ka cire sake-sake Za na ganewa shi ne isa ruka lahu zaɓanka da kai gare shi ka zaɓe shi أن تساكن قلبك أن بعضك الزونا وزوتيك بغير محبته إن بصنشبا سنشنة كذي كذاتي أصلا دي سو دي سكي ما دنيا ساكي خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شغارها فتعقل ما في القلب من الايمان ومحبة الله وتذهب به جملة وانت لا تشعر. اورونك دككي ان تتولد تلك الخواطر. كذا والناس يا هاي فدا ويستعر يجزا في شراؤها بل بل ترتقي فتأقلم في القلب. تسين يا ابنك في تنظيفها. min al'imani na imani da in wannan saƙa akwai saƙan da zai shigo cinye ma imani ya cinye ma Allah a ba habo biki jumla gaba ɗaya da son Allah da imani su tafi ka saukar wa an tala ka shigo don haka ba za ka bar wani abu ya shige maka wurin ba an bashi ni mai da na karanta hankali ko za ku ce a bashi